أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام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 a wannan dare na yau daren asabar muna 27 ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1439 wanda daidai da yau tara ga watan ko na ji muna bakwai ga watan tara shekara ta 2018 mun a wannan wuri a wannan dare da sababin cewa ‘yan uwa sun saman cewa cikin ‘yan uwa ‘yan agaji Allah ya azurta wani da aure wanda za a ɗaura ranar lahadi malam mubarak kenan za a ɗaura auren shi ranar lahadi mai zuwa insha Allah kuma suka ga cewa kafin wannan auren a zo a taru mu tunatar da junanmu musamman abin da ya shafi hukunce-hukuncen aure da zamantakewa ta aure. Wataƙila abin da za mu tattauna ya zama guziri da ita amarya da ango a irin a wato zamantakewa ta aure da za su yi bayan wannan ɗaura aure insha Allah kuma ya zama tunatarwa ga su ma'aurata wanda suka riga suka yi auren a tuna masu kuma ya zama wato ainihin ilimi ga waɗanda suke shirin auren nan gaba to alhamdulillahi bayani akan aure yana da faɗin gaske yana da faɗin da a alakta irin wannan ba za a iya bayanansa gaba ɗaya ba kunce-kuncen aure haƙƙin miji akan mata haƙƙin mata akan miji sannan haƙoƙin da suke musharaka da kuma shi auren hukuncinsa sai dai alhamdulillahi malamai sun sha bayani daban-daban a lakcoci da muhazarori da aka gabatar kuma da kasakasai da memory suna nan na manya-manyan bajiman malamai wanda ya kamata duk ma'auraci wato mai aure namiji ko mace ango ko wanda yake shirin aure a sami waɗannan irin wato memory ɗin da kasakasai domin a saurara a sami ilimin da ke cikinsu saboda rashin lokaci za mu ɗau wani janibi ne guda ɗaya wanda kila ya ishe mu mu tattauna a wannan dare wanda kila abinda zamu bai fi awa ɗaya ba tun daga malam Muhammad Awwal zai cika mana da abinda bangaren da ban tabo ba akwai bincike da wasu malamai da dama suka yi akan bayanin abin da ake cema wato ashara wasaya li zaujatin turidu usratan bila mashakil wato wasu wasiyoyi guda goma da ya kamata a ba mata wacce take so ta sami zamantakewa ta aure mai daɗi mai albarka ba tare da fuskanta wasu matsaloli da mishkiloli ba wasiyoyi guda biyar goma wanda suke duk mata da ta kiyaye su to insha Allahu za ta zauna da mijinta zaman lafiya kuma za a yi zamantakewar aure mai daɗi yau abin da muke ta yawan samu na aure saki yawan aure da yawan saki wannan al'amari yana damun al'ummanmu akwai buƙatar mu yawaita irin wannan lakcocin musamman da yi masu mata tun da su ne abokan zaman wasiya yadda za su zauna da mazan su zaman ya daɗi ya yi albarka a ce gare da aka yi to za mu karanto su a takaice wasiyar farko da malamai suka faɗi shine wasiya ta wato ƙawalla jin tsoron Allah sannan walboda anil ma'asi amarya da mata ta aure ta ji tsoron Allah sannan ta nisanci saba ma Allah Kullum kafin a zo a ce ina haƙƙin miji ina haƙƙin mata ina haƙƙin ɗa ina haƙƙin uba ina haƙƙin mata yau da ake kururuwa haƙƙin ƙananan yara human right waye waye duk kafin a yi wannan kullum abin da ya kamata mu gane sai an fara bayani kan haƙƙin Allah idan aka kiyaye haƙƙin Allah aka ji tsoronsa aka daina saba masa ko aka nisanci saba masa to lallai Allah zai sa bayi su san haƙƙoƙin da ke tsakaninsu uba sai ya san haƙƙin ɗansa ya ba shi domin ya ji tsoron Allah ya san Allah ɗin kamar yadda rayuwar sahabai ka karanta ta me yasa rayuwarsu ta zama daban ta zama wani haske a cikin wato al'umma inda za a ɗauke ta saboda su sun sami taƙawa sun yi ado da ita sun sami taƙawa ta zama kamar jinin jikinsu sun sami taƙawa a mu'amalarsu a ibadarsu a zamantakewarsu sannan kuma su ba magana cewa ba su saban Allah ba ne. a'a su suna nisanta saban Allah akwai bambanci tsakanin karkai saban Allah da kuma ka nisanci saban Allah ku ɗauki kalmar zina Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan ko eh wasa a sabila Allah ce kar ku kusanci zina ba Allah ce kar ku zina ba kusanta kar ka kusanta wannan filin da muke ciki ana wani abu da bai dace ba sai a ce karka zo fili a karka kusanci filin nan ya fi tsananin hani akan cewa karka zo filin nan kar ma ka kusance shi domin kusanta ta hada da sassansa da gefensa to gefen ma karka zo balle ka zo filin nan kun fahimta to mace mai aure wacce za ta yi aure wacce take a gidan miji ana mata umarni ta ji tsoron Allah ta nisanci saban Allah muddin aka sami wannan da ita to lalle in an ƙulla aure aure zai kyau in kuma a yanzu ana ci gaba da zaman auren to auren zai kyau domin wanda ya ji tsoron Allah to lalle zai iya kiyaye haƙƙin wannan Allah amma duk wanda ya keta haƙƙin Allah to abu ne mai sauƙi ya taka haƙƙin kowa a aban ƙasar nan shi yasa magabata Umar ɗan Khattab in ya haɗa rinduna za ta tafi yaƙi sai ya ce mata ba na ji maku tsoron makiya yawansu a kanku ba na ji maku tsoron yawan makamansu a kanku abin da nake maji maku tsoro ku yi daidai wajen saɓan Allah idan kuka yi daidai suna saɓa ma Allah kuma kuna saɓa masa to sai Allah ya ɗora su a kanku da yawansu da yawan makamansu amma idan kuka ji tsoron Allah kuka nisanci saɓansa sai Allah ya ɗora ku a kansu da yawan makamansu da yawan wato adadinsu wato kenan sirrin da ke ƙarƙashin jin tsoron Allah shi wata kariya ce da wata katanga da Allah ke baka hatta yadda za ka zauna da bayan Allah an fahimta da kyau shi saɓon Allah wanda yake kishiyan tsoron Allah kenan yana ragargaza dauloli ma manya-manya masu mulki masu ƙarfi Allah ya kan ragargaza su saboda saban Allah in yawa a cikin su to ina ga kuma wani gida da za a kulla aure tsakanin miji da mata kafin ma haihu ai da an ce matan nan tana saba ma Allah to yanzu gida zai ruguje gida zai lalace saboda me wannan zai sabbaba mijin ya ce baya son zama da ita to da an ce bai son zama da ita me zai biyo baya saki abinda ba a so na an yi aure ala saki kalmar ma ba ta da daɗi ya sako ta ya sake ta baya aurenta dan Allah da daɗi to saban Allah zai iya sababawa ya ce yanzu baya auren kuma ba shi yake so ba shi saban Allah shike tarwatsa al'umma ya tarwatsa hatta daula ya kuma tarwatsa gida shi ko tsoron Allah da biyayya ga Allah shi ke haɗa al'umma shi ke haɗa bayan Allah shi ke gyara gida kaga gida an zauna lafiya wannan dai a matsayin muƙaddima nake gaya muku malamai suka ce lallai matar da ake gaya mata ta ji tsoron Allah ana gaya mata a hirɗinta da wasu laifuffuka kamar ga su kamar haka guda goma sha biyu na farko lallai ta zama ta kiyaye sallah ba ta barinta sallah da Allah ya umarce mu mu yi sau biyar a cikin 24 hours to ta kiyaye ta riƙa yin ta <coughs> sannan ta riƙa yin ta akan lokaci kuma ta riƙa yin ta yadda annabi ya koyar da sallah sai kwanakin ta na al'ada wanda aka yadda ta aje sallah ko kwanakin ta na jinin haihuwa jinin biki in ba wannan ba lalle ta kiyaye sallah shi yasa Allah ya umarni yake cewa wa amur ahlaka bis sala wastabir alaiha ka umarci ahalinka da yin sallah sannan kuma ka kiyaye ka jure ka nace akan ta ashe ka ga mata gida idan aka same ta da kiyaye sallah to za ta iya kiyaye haƙƙin mijinta na biyu lallai a same ta wannan mata cewa ba ta zama zama na gulma abinda bahaushe ke ce ma gulma shine giba kenan ta zama ba ta da wani wuri da ake zama wance zo ke zo mu haɗu a tattauna a yi da wance a yi kitififi can a ƙulla wancan a ba ruwanta da wannan ba giba ba an mimanci, ba sum'a ba duk waɗannan abubuwa ba ruwanta da su me take yi tana hidimar gidanta tana hidimar 'ya'yanta, tana kula da abin da ke gabanta tana sana'arta tana to wannan yana cikin abu biyu da ke sanya lallai wannan mata a ce wannan baiwa Allah mai tsoron Allah ce abu na uku shine rashin wulakanta wani mata galibi akan same su da irin kallo da gefen ido zaka same su da zagi da hatta da baki suna zagi ba wai a ce Allah ya tsine ba a'a sun iya magana da baki ta aibatawa sun iya magana da ido ta aibatawa sun iya yi da gefen duk waɗannan abubuwan to kar a same ta da shi shi yasa Allah ke cewa ya ayu ladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhun a wannan aya bangare biyu da aka taba maza da mata Allah ya ce ya ku wadanda suka yi imani kada sashen kuye masashi izgilanci ko sashi masashi izgilanci wataƙila ta hanyar halitta da Allah halicce shi ko ya halicce ta ka gan shi ka aibata shi kai ka san ba shi kan shi baka Allah yi shi amma ka gan shi ka ce baƙin nan mummunan nan mara hancin nan gajeren nan dogon nan duk wannan Allah ya hana giba ce aibatawa ce kuma Allah baya so ka aibata dan uwanka musulmi ke ma kake yi shi yasa Allah yake cewa wannan abin ta yiwu wanda kake aibata wannan ya fi ka alheri ko ciki ke aibata ta fi ki a wurin Allah ta fi ki takawa ta fi ki jin tsoron Allah shi yasa sai mu nisanci abinda ake kira wato as-sukhriya mun karanta cikin ahlari mai ahlari yana cikin abin da ya jero ya haramta ya ce ba daidai bane abu na hudu wanda ya kamata mata mai tsoron Allah a samu ba ta da shi shine fita zuwa kasinni ba tare da wata larura ba sami mata haka kawai yau ita ce kasuwar rimi yau ita ce sabon gari a ita ce kasuwar cikin unguwa yau ta je wancan shago yau ta tafi wancan supermarket yau ta irin su wannan manyan shago eh, kantuna nan da ake na yanzu kasannin nan yau tana sahad gobe tana wacece ya sunan wurin ku kuka san ma wurin to kaga irin wannan ta zama kullum aikin take nan fita irin waɗannan wurare to lallai zai zama akwai matsala tattare da ita domin wannan fitan zai zaizaye kima da mutunci da mijin take gani tattare da ita mace takan fita inda larura shi yasa ma Allah ke cewa ainihin wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ku zauna a gidajen ku kuma mata kar ku fita kar fita in ko har fita ta kama sai Allah ya ce to kar ku fita irin fita ta matan jahiliya akwai matan jahiliya tun irin na zamanin manzo akwai matan jahiliya na wannan zamanin na yau wanda ma jahiliya ta fita zamanin manzo kuma annabi da ya zo aka saukar da ayar hijabi yace wani lokaci zai zo wasu mata za su bayyana shi bai gansu ba babu su a zamaninsa idansu bai gan idansa bai su ba yace kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun lam arahunna sannan wala yajidna rihal jannata yace ni ban gan su ba kuma wannan matan da kuke ganin su ba fa za su je kanshin aljanna ba ya suke ya siffar su take da tufafi a jikinsu kasiyatun amma kuma ariyatun the same time suna da tumafi amma kuma tsirara ciki wataƙila kafin ka ga abin da ke faruwa sai ka ce ya haka zai yiwu a ce yau kana da riga da sutura ka kuma tsirara kake kuna fahimta ta na jin ba ku gane ba yau ga malam da rigar shi da komai amma kuma tsirara malam yake hakan yana faruwa ya ko faruwa mata ga sunan sun sa wani irin zane wani irin ɗan ayana wani irin koya suke ce mashi ko material ko me gaba ɗayan siffar jikinta duk kana gani gara ma da bata sa ba dan in bata sa ba ta fito kan layi kana gani sai ka kauda kai Subhanallah. Subhanallah. Allah ya bata lafiya Allah ya bata lafiya a ah, to za ta fito kan titi ne lafiyar ta kalau kwakwalwar ta kalau amma wannan tana fitowa shaidan na binta a baya kai kuma matashi shaidan na ziga ka kai ma idan kana can kila ka gani irin na fuji a maimakon ka kau da kai sai shaidan ya ziga ka ci gaba da kallo saboda me lokacin ta zama shaidaniya tsirara duk gabanta gashi na nono waje baya duwawunta waje ga ta nan siffar ta yadda Allah ya halicce ta ana gani sai ka ji matashi yana karanta ta yana bayanin ta haka ake tafiya sannan ga ƙanshi ta sanya tirare wajen kusan kilomita rabin kilomita kana jin kanshin da tirare da wasu shafe-shafe da wasu waye duk abin da Allah ya ce kar a yi yana kawo la'anta ubangiji ta yi to ta fita gida sai Allah ya ce kada ku yadda ku yi fita irin ta matan jahiliya to yau matan da fita yau da ake ta wuce jahiliya miji ya sani mahaifi ya sani yarsa ta fita tsirara matarsa ta fita tsirara ko a jikin musulmi a yau haka ake matar da ta rufe jikinta gaba ɗaya daga sama har ƙasa ganinta ake ba gidajiya ganinta ake ba ta waye ba to ki yadda ba gidajiya ce ke domin kin bi umarnin Allah kin bi na manzo muna fata mace da muka ce farkon abin da yake mata wasiya ta ji tsoron Allah ta kiyaye wannan matsala ɗin na biyar shine malamai suka ce matar lallai kar ta yadda ta tarbiyantar da 'ya'yanta tarbiya irin ta turawan duniya ko turan yamma tarbiyar da ba Allah a cikinta tarbiyar da ba manzo a cikinta tarbiyar da babu ta ji tsoron Allah ta yaya ake tarbiyantar da yara yau muna gani gashi na yaro ɗan karami dan ficici ba yanda yake sai kaga babansa da babansa sun bar shi shigar shi gaba daya ƙananan kaya a tsanzare a tsuke yaro tun yana ɗan karami sannan maganganun da yake sai ka ji a cikinsa akwai rashin tarbiyya sannan faɗi tashinsa da yake akwai rashin tarbiyya baban bai san ya kama shi zuwa masallaci ba baban bata san te magana mai kyau a gabansa ba yaro ko yarinya ya karama sai ka ji ta iya maganganu na batsa Allah ya tsare sannan ga musiba ta harkar waya yau wannan waya da muke riƙewa, ita ma ta zama kamar sinima a gidan kowa ko a jihun kowa yaro ɗan ƙarami ya san yadda zai buɗe waya ya shiga wuraren da zai shiga ya ga abin da zai gani uba da uwa suna gani to ya zama wannan uwar in dai mun kira ta ana mata ta ji tsoron Allah to ta yadda ta tsora ƴaƴanta kan tarbiyya islamiyya ba tarbiyya garbiya ba sannan ta zama in tana da hali kun san irin masu halin nan ba irin gidajen mu wannan irin naku ba zaka ga wani ya ɗauko mai aiki wajen biyu uku da mai shara a gida da mai girki da mai mayara wanka da mai waye da nani da suwacece nan za su nana ma gidan rashin tarbiyya saboda wadata ita uwar gidan ko ita amaryar ba abin da za ta yi kai wasu don lalacewa hatta gadon mijin wai nani ce za ta gyara gadon miji ina alheri ke mai amfanin ki Allah ya saka mu Buhari da alheri aka tashi ana ta gwari, kan matar shi sai ta fito ita ma ta rika shashanci yace ai matar shi alakar ta da matar shi shine gadansa ɗakin sa na kwanciya da kitchen da waye wannan magana ce mai kyau dan boko ne amma yana nuna me aikin matarsa ta fita a tafi a rika shashanci saboda dan ya zama shugaban ƙasa, har yau shi ba musulmi bane kenan wannan kaga haka ya kamata musulmi ka na kwanciya ba wanda zai leƙa shan ba matakka ba duk halin da Allah ya baka haka nan wasu abubuwan da za a yi maka ba mai maka kamata ya sai matakka Ya'yanka tarbiyyarsu da wasu abubuwan kamata ya ji halin ka ya zama babarsu su za ce masu don a sami hanana a sami tausayi a sami ƙaunar juna amma gaba ɗaya yara an tattara su an ban ma masu aiki kai ka tafi aiki ita ma ta tafi aiki ko ta tafi kasuwa yara shi shikenan an basu a tarwatse ya za a su girma su ji tausanki ya za a su girma su girma su ji tausanka kai to lalle a kula da wani abu na shida shine suke ce wai koyan kafirai sallolin nan da suka wuce da suka wuce sai kaga yarinya an jono mata gashi irin yadda arna suke jona gashi yar musulmi yar muhammadu ko yar binta ko ko kuma Aisha an jono mata ita ma gashi yadda arna yake jona gashi a iyawayen mu da in kaga an jona gashi da ganin ta ka san arniya ce wannan to abin yanzu ya zo wasu san ma abin tawili wai ba komai a iya jona ga a ina aka ce a iya jona in ba gashi bane to yan China da kuke ganin su su ba abin da ya dame su duk abin da za su sami kuɗi za su je su gyaro shi su kawo muku a gyaro shi kaga an kawo ta roba ce in aka jona amma kamar gashi sai a cewa wannan roba ce ba gashi bace wai wanda aka hana jona shine gashi to me bambancin wannan roba da gashin gashin ta ne da Allah ya fitar mata irin mu mu bakake da Allah ya yi mu da gashin mu wannan gajeren gashin ba irin na larabawa ba ba irin na turawa ba ya kamata mu gode ma Allah yadda Allah ya yi mu so da yawa zaka ga wannan fararen da kuke gani mu mun zauna da su suna sha'awar ka kai baki ko kuma ita baka saboda baiwar da Allah ya masu kai kuma ko ce maka bai masu ba Allah ya masu baiwar gashi mace ce ya masu farar fata amma da zaka taba fata jan wannan fararen taurin tsiya ne da ita kai kuma baki in aka taba fata ka taushi Allah ya baka a fataka ka to sai ga farin mace yana son bakan mace saboda taushin jikinta da taushin fatarta kai kuma kana nan kana shirme wai kai gashi kake so lalaya irin na laraba to me amfanin gashi babu taushi a jiki mace jikinta bai taushi ba yaya take kenan ya kamata ka gode ma Allah duk abin da Allah ya maka ka gode mashi shi yasa zaka ga matan da suke tafiya kasashen wannan fararen ba su kame kansu ba shikenan sun zama wani abin nan wurin waɗannan mutanen Allah ya tsare mu ya yan uwa abu na bakwai da ya kamata mutum jin tsoron Allah ta kiyaye shine kallon fina-finai wanda suke ɗebe imani suke zaizaye shi fina-finai na batsa na lalata marasa kyau wanda a yau ba can ajiya abin babu kyau balle yau yau wannan zamanin namu da duniya ta zama gida ɗaya daga nan za ka jona ka ga ditsinan takarda ake a amerika ka ga wacce ake a rasha kaga wacce ake a faransa akwai tashoshi wanda ba su da aikin komai sai nuna lalata da tsinantaka to mace mai jin tsoron Allah ana yi mata wasiya ta ji tsoron Allah ta tsarkake gidanta daga irin wannan tashoshin in Allah ya hore maki ya hore maka zaka ka na talabijin zaka sanya wata channel zaka iya kamo waje zaka yi waye to a kamo tashoshin da za a kare da su na ilimi wanda za a ƙari da su na imani suna nan akwai tashoshin da 24 hours wa'azi ake 24 hours karatun ƙur'ani ake 24 hours ana nuna maka ka'aba ana ɗawaki. 24 hours ana to a kamo irin wannan mana me yasa za a kamo tashar da za ta gurɓata tarbiyya yara su gani kai da kanka ka ji kunya ke ma ki ji kunya kai uba ka ji kunya so da haka muna mamace mai jin tsoron Allah nasiha ta nisanci irin wannan fina-finai kar a gansu a gidanta kai mai gida ka zama kana da control akan talabijin ɗin da ke cikin ga wato cikin gidanka har wa yau ka kasance cewa ba a waƙe-waƙe akwai talabijin inda banda waƙe-waƙe da raye-raye ba abin da ake to ya zama lallai an kiyaye wannan ya zama cewa ba a ganin irin wannan a gidanka wannan yara suka tashi za su fuskanta kan karatun ƙur'ani karatun hadisi karatunsa na zamani na ilimi saboda mai wannan kalle-kallen yana zaizaye yana dakushe kwakwalwa bai da wani amfani domin mai saɓon Allah ne Allah ya hana to kin ga in kina so gida yayi albarka gida yayi kyau yara su kwanta da wuri su tashi da wuri su tafi makaranta kan lokaci in an je ana darasi su rika fahimta to lallai ya zama kina da control akan talabijin ɗin da ke gidanki ke uwar gida ko ke amarya mai albarka abu na takwas shine karanta jaridu ga wanda suka kai matakin ilimi na university ko na irin tashirin institute ya je an karatu an fito to wasu 'yan matan da suka yi aure za ka ga sun iya karanta jarida sun iya karanta majalla majallu akwai na alkhairi akwai na shari to ba ki ba karanta irin waɗannan majallun na baɗala wanda za ka ga hotuna marasa kyau ba abin da ya haɗa ki da su kai ma mai gida ka kai da kawo su gidan wasu Allah ya azurta su matan har direba ake ɗaukan masu wanda zai kai yara makaranta wanda zai yi cefa ne wanda zai waye to lalle a guji direba ya rika shigo gida kai tsaye ba da larura ba kina cikin gida mai gida bai nan ya danno kai yau ya shigo gobe ya shigo in ba sa abota ran shedan zai shigo ya zama na uku a zo a yi aika aika a yi abin da bai dace ba <clears throat> ba direba ba kaɗai, da duk masu hidima a gida wasu za ka ga da masu masu wanki da masu guga da waye a'a wani ƙannan shi ne balagagu sai ga suna ta kai kawo gaban mata to a ji tsoron Allah wannan haramun ne kuma wata ƙofa ce da shaidan zai shigo ka ji an zo ana bayanin da ba shi ake so ba Allah ya tsare mu abu na goma shine wato ainihin mata wato ainihin ya zama cewa ana sakaci kan abin da yake saban Allah ne an san wannan abu saban Allah ne yaro na yi ko kuma a miji na yi ko mata na sai ta kawo da kana ba komai in yaro ne a ce ba komai in ya girma zai bari a ya saba da sabon Allah me yasa aka ce a koya ma yara ayyuka na alheri tun suna kanana in sun girma ya zama jiki shi na an huta to shi ma sabon Allah haka yake wanda ya saba yin shi ka zo ka ce ya watsar ya bari to wani aiki ne mai wato jajawar Allah ya tsare mu abana sha ɗaya matar da muke mata wasiya ta ji tsoron Allah lallai ta nisanci abokantaka da hada kulla da mata fashirai akwai matan da suke kowa ya sani su sun riga sun fi tsare kafafunsu sun riga sun lalace to karki yadda ki je ki kawa da irin wannan matan ki haɗu da su kar karki wata mu'amala da su hanyar jirgi daban ta mota daban domin a kwana a tashi abinda ake cewa almar'u ala dini khalilihi kullum mutum yana kan addinin abokinsa in an tashi ya halin wane wa ake nema ya halin wance wa ake nema ƙawarta, to shi yasa duk matar da kika san ita hanyar da ta kama daban ko ba za ki iya wa'azi ki gyara ta ba to hanyar ta daban taki daban in sallama ce za ta shigo gida a daga kofa ai sallama kar ki saka mata fuska na gode sauka lafiya amma ki shigo da ita cikin gida ki ba ta wurin zama a fara tattaunawa daga nan a kwance gele kullum da aka zo da shi daga nan a fara wasu bayanai daga nan to kuma za a zo a kulla shari a wannan gida. ko ba abin da ake ba kenan in ke kaɗai ce za ta fara maki bayani to kin gafa ki san yadda zaki ki mallake mijin nan kakki yadda a shigo maki da wata in kuma da watan ta sami ɗaya ta ce to ki ƙoƙari ki a sallami wannan ki zama gidan nan naki ne daga nan ta fara haɗa fitina shaidaniya ta zo ba ki ba ta ko kuma ta fara cewa ya kamata fa ki fara sanin yadda za ki shiga a dashi da sanin ki fara neman na kanki mazan nan na yanzu ba a biye masu ba a miƙe ƙafa in ba ki sa'a ba ki fara neman na kanki nan gaba sai ya zo ya fara watsar da ke duk wannan maganganu ne na banza wanda kika batta ta shigo ta zo ta bata hanya ta shigo ta bata gida abu na sha biyu shine mun yi shi a baya a tabarrujun wasu fo wajibi mace mai tsoron Allah ta nisanci fita tsirara ta nisanci fita in tana da kyau ta nisanci fita fuskar ta tsirara ko ba ta da kyau malamai sun ce mustahabi ne ta rufe fuskarta domin gudun auka mafitina ko da wasu malaman suna ganin rufe fuska ba wajibi ba ne, to lalle sun tufaƙi kan kan sa waɗannan duk suna ƙarƙashin wasiya ta farko idan mace ta kiyaye wannan wallahi sauran duk abin da zan faɗi a baya zai zama mata cikin sauƙi insha Allah wasiya ta biyu da su malamai suke ce a yi ma matar aure shine ke ƙoƙari ta fahimci mijinta me fahimtar miji ta san mijinta me yake so ta ƙoƙari ta biya masa bukatan abin da yake so ta ƙoƙari ta san me baya so ta nisanci duk abin da ta san baya so muddin ababen suna akan mataki na shari'a wannan yana daga cikin muhimmin al'amari mace ta tsaya ta karanci mijinta kamar yadda shi ma ya kamata ya karanci matar shi ya san ta san me yake so wani mijin Allah ya shi da san kanshi ba ya san wari kashe kin ga aiki ya same ki ɗakin ki kullum ya zama ana turara shi da irin turaren nan ku daina taɓa wannan abin nan na daina taɓa shi ya zama ɗakin ki da kicin ɗinki da toilet ɗinki ke hatta zauren shigowa kai akwai matan da kana gituwa za ka wuce za ka fara jin ƙanshi na irin turaren nan na wuta mala ɗakin ta yanka shiga ƙanshi kicin ɗin ta yanka shiga ƙanshi toilet ɗin ta yanka shiga shi mai gidan ya kawo kayan ƙanshin ita kuma ta sa ta fahimci na son ƙanshi ta kiyaye ƙanshi kamar yadda manzo sallallahu daga cikin abin da Allah ya sanya mashi so shine son turare to ya kamata sai ki kiyaye wannan tunda kin san shi mai son ƙanshi ne ba kazami ne, bai son ƙazanta. amma ya zo an tarar da kicin ɗinki kaca kaca an tarar da tole babu gyara ɗakin shi ya fita ya bari ba ki gyara ba kamar ɗakin ta zuru ina za a zauna lafiya ba za ku zauna lafiya ba don baki masa abin da yake so daga cikin abin da za ki kula da shi shi mutum ne mai son abinci mai daɗi girki mai kyau kun san abinci mai daɗi ba wai shine cefane mai tsada ba ko shi ne, ba shi ba ne. abinci mai daɗi bai da alaƙa da sai cefane ya zama mai tsada iyawa ne wata matar aka kawo mata cefane mai sauƙi mai araha ta sai da za ta sarrafa shi ta yi abincin da kowa in ya zo ya ci abincin inda hannu ake ci da yatsu sai ya kusa tsinki yatsan shi inda cokali ake yi ci sai ya suɗa cokalin ya tsotse shi saboda me ta iya abinci ta san mijinta yana son abinci mai daɗi ta san yadda za ta sarrafa abinda Allah ya ba su a samar da abinci mai daɗi to sannan shi kuma mijin sai ya taimaka da abin da Allah ya hore mashi akwai wasu mazajen wanda suke Allah ya yi masu matsolanci wasu kuma mugunta ce Allah ya ba su sai su ƙi bayarwa a gida su fita can waje su ci mai daɗi to wannan mijin shi ma azalimin miji ne sai ya gyara ya kawo abin da za a yi abinci kowa a gida a ci mai daɗi shi ya ci mai daɗi yara su ci mai daɗi ita ma ta ci mai daɗi kuma ya sami ladan ciyarwa mai annabi ya ce sadakar da tafi kowace falala shine lomar da ka sa a bakin matarka ma'ana buhun shinkafar da ka kawo ka aji abincin da ka auno ka kawo gida cefanen da ka kawo aka sarrafa aka ci ka sauke wajibi ka ciyar da iyali sannan kuma za a rika baka ladan sadaka yau wasu mazajen ba su gane wannan kullum suna rikici da mata ni kin dame ni da magana ce fa ne kin ya manta cewa sadaka yake to sai ka kiyaye wannan ita kuma ta kiyaye tunda kai mai son abinci ne mai daɗi zaka ga wani mai gidan har kokari yake gayyato abokansa su zo su ci abinci a gidansa saboda yana alfahari da matarsa ta iya abinci ba zai ji kunya ba wani mai gidan kuma in aboki yace zai kawo mai ziyara sai ta zuzukewa ya ta kakkaucewa me yasa saboda zai ji kunya in an zo an fito da abinci abincin to kilan aboki na jin kunya da ya daddaure ya loma ɗaya uku ya ba mai kanshi nan abinci ba daɗi bai nuna ba bai dahu ba ba sarrafa shi da ya dace ba to yana daga cikin mace wacce ta iya zama da miji ana mata wasiya ta karanci mijinta wani mai gidan abin da yake so shine kulawa da ƴaƴa yara da na ta da ta haifa da shi da ma wanda ba ta haifa da shi ba duk ta tattara ta rungume ta kula da su to kin ga sai ki kula da wannan janibin wani mijin abin da yake so kulawa da dangi mahaifansa ne wanda suke sa a kannansa ne da yake kula da su duka baya so ya ga ane musu ba daidai ba to duk sai ki karanta wannan wani mijin yana so ya ga magana mai daɗi ya zai dawo a zauna fire yake so da ke wata mace sai ta ke fuska ba magana ba sakin fuska ba murmushi ba dariya balle wasa na tsakanin miji da mata to duk wannan ane maki wasiya ki karanci ki me yake so ki tabbata kin samu mai da abin da yake so wasiya ta uku ita ce wato yi ma miji da'a ala basira da kyautata zamantakewa inda ya fanka ce sai dai ku kada ta can wajen Gila suna bukata kada ta ga matasan nan a wata matar zaka ga Allah ya hore mata biyayya ga miji wanda shine ƙashin bayan kyautatuwar zaman aure shi yasa ka ji ana cewa shi miji ya zama mai haƙuri, ita kuma mata ta zama mai da'a ma'ana mai biyayya saboda ita ce a ƙasa shine a sama duk lokacin da ya zama cewa mace ta fahimta ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa to sai a zauna lafiya amma sada take kokari ta nuna a'a daidai suke a'a wata kila ita ce a sama wallahi ba za a zauna lafiya ba yanzu sake-saken auren da ke ta faruwa galibi in aka bibiya sai ka ga mace ce take so ta nuna ita ce mijin ma'ana ita ce a sama shi kuma dole ya zauna ƙasa to wani kuma sai ya ce shi bai yadda ba sai ka ji auren ya balle wata kuma a so take si daidai wa daida shi ko Allah madaukaki ce a'a namiji ne a sama mata tana ƙasa to shi yasa sai ake so a yi mata wasiya ta zama mai da'a da'a ta musamman shi yasa annabi ke cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin Lamar tulmar an tasjuda li zawjiha da akwai wani da zan ma umarni ma wani sujada a ban kasa ba Allah ba to da na umarci mata ce ma mijinta sujuda wannan hadisin Imam tirmizi ne da Ibn maja cewa ai wato saboda girman haƙƙin miji akan mata ake nuna cewa da za a umarce ta taimai sujada saboda girman haƙƙin da girmama shi wallahi da an umarci mata ce ma mijinta juda, amma ba yi hakan ba ana nuna cewa ta masa da'a ta kyautata masa ta kula da haƙoƙinsa yana daga cikin mace ta ƙwarai ta gari saliha wacce ake cewa ainihin mace ta gari ita ce wacce idan mijinta ya kalle ta za ta faranta masa rai in ya umarce ta za ta yi masa da'a in ya tafi ya barta za ta kiyaye haƙƙinsa a karan kanta da kuma dukiyarsa da ainihin 'ya'yansa da gidansa wannan ana neman almar'atu saliha to ita ce annabi wasafa da cewa mar'atu saliha wannan idan kike kiyaye wannan wasiya 'yar uwa wallahi ki mallake mijinki ya zama cewa ya kalle ki zai farin ciki zai dariya ji daɗi saboda kin gama kwantar masa da hankali hankalinsa ya gama kwanciya ya huta in ya ce ki yi ki yi ki bari ki bari sannan inda halin tafiya zai yi tafiya baki bai zulumin komai a karan kanki ya aminta da ke a dukiyarsa da ƴaƴansa to wannan ki ake kira mar'a saliha wacce za ta shiga aljanna kamar yadda wurare daban-daban suka zo a wani hadisin imamu ahmad annabi yake cewa wato idan mace ta sallaci sallolin nan nata guda biyar ta azumci ramadana sannan ta kiyaye farjinta ta yi ɗa'a ga mijinta sai a ce mata gobe kiyama ki shiga aljanna ta ƙofa da kike so akwai wai duk faɗi tashi ne muke mai muke nema ne wallahi aljanna muke nema Allah ka ba mu ita to sai aka ce mace ga abin da za ta yi sallolin nan ta kiyas kun san mata yanzu wasu ba sa kula da sallah musamman harkar biki ya taso sai gama shaidan ta ya rufe tun safe tana hidimar biki yaya ai ai ai jama'a sun yawa baki ne shiga in fita sai za ta zo ta wuce ba ta san tayi ba la'asar ta wuce maga in an sa Aisha duk ta hada ta maki salolin ta in an tambaye ta to ai yau baki ana ta faman baki waye gaya maki akwai wani taro da zai haramta miki hada saloli akwai shi inda akwai taren da zai halatta ainihin a manta da sallah kin ta kan lokaci shine taron jihadi wanda ga makiya ga waye ga fama amma haka an ce ai sallah a batta hada ta in ma hadawan hadawa ne na me da hujja sannan an ce a batta lokacin ta wuce ta kai ayi ta koma halin da ake ciki akwai sallar tsoro bayanin ta yazo in ma ta tsoron ta gagara ta kai a sallace ta rijalan aur kubana to amma yau mata saboda haka yana nasiha ga ƴan uwa masu da'awar sunna idan Allah ya kawo sha'anin biki gidanka to lalle kafin a fara ka tara matanka da wanda suke da alaka da bikin su ji tsoron Allah a kiyaye lokacin sallah kar a yadda sha'anin biki ya dauke hankali a manta da sallah kin ta kan lokacinta lalle a kula da wannan domin yana cikin abin da mace za ta kiyaye ta samu ta shiga aljanna da da'a ga miji wallai wannan wasiya ce babba lalle mata su kiyaye wasiya ta hudu da ake so mace ai mata kuma ta kiyaye sawon amarya ce a'a tana nan tare da yayanta da mai gida shine abin da ake kira qana'a <clears throat> kalmar qana'a larabci ce Hausa suka mai da ita da Hausa suke cewa qana'a shine wadata zuci <clears throat> abinda Allah ya ba mijinki ya kawo ya baki na abinci na tufafi na gidan da Allah ya sa kuke zaune to duka ki zama mai kana'a mai wadata zuci an gane ya zama mai wadata ki zama mai haƙuri da abin da Allah ya sa mijinki ya kawo ya baki kada ki zama mai rashin godiya yau abin da Allah ya baku za ku ci shine tuwo da miya irin tamu ta ƙauye ke sai ki ce lallai sai an dafa farfesu a wannan gida ko sai an kawo maki kaza ko sai an dafa maki kaza sai an waye dan Allah za a zauna lafiya sai ki ci radda Allah ya bashi sai ya kawo maki kaza zane ne abin da zai iya kawo maki a tamfa irin wacce ake a Najeriya sai ki ce ke lallai sai an kawo maki ta waje leshe sai an kawo maki na kaza waye kaza wannan akwai yiwuwar auren ku in ba isa ba akwai yiwuwar ballewar shi to ki zama mai ƙana'a wadata zuci kenan shi yasa ainihin yana daga cikin abin da annabi ya ce zai mata zai kai mata cikin wuta gobe kiyama Allah ya tsare da yawa shine rashin wadatar zuci rashin godiya ga abin da mazan suke masu miji yana iya iyawa shi iya sana'a ka iya samun ka da yawa wasu mazaje da suke shiga cikin basussuka sababin wato matan su ne sallan nan da ta wuce ba zai iya layya ba sai ya ce dole sai ya ci bashi yayi layya yayi mata dan kuna a sallah karama sai ta ce lalle wannan ma sai mata kuma albashin ba zai iya ba in ya kwashe to sai bashi ya gama biyan bashi kafin ya gama biya ta sake rakimoni to he ki ji tsoron Allah ki haƙura da abin da ya kaya baki ki addu'a Allah ya sanya albarka annabi ya ce ya ga nuna mai mata da yawa a cikin aljanna su ne suka fi yawa aka tambaye me yasa me kai su ya ce saboda yawan butulcin su game da abin da mazajen suke musu a nan duniya eh butulci miji ya yi abin da yake yi sai ta ɗaga wani lokacin ya kasa saboda yanayi na rayuwa musamman irin yau da muke ciki afwan me na ce a cikin aljanna ko to kuskuren baki ne eh. an nuna ma annabi mafi yawan wato wanda suke cikin wuta sai ga mafi yawa mata ne da aka isra'i da miraji da shi an nuna masa wanda suke cikin wuta ya ga mafi yawa mata ne kusan bai me yasa ya ce saboda yawan butulcin da suke ma mazansu miji zai yi shekara da shekaru ne mata abin da yake iyawa rana ɗaya in ta ce yaman ya ce ban iyawa ko ki bari sai an yi albashi ko ki bari kasuwa yanzu sai ta buɗe sai ta ce tun da nake da shi bai taɓa man kaza ba wannan yana kai mata wuta Allah ya tsare mu shi sa nabi ya umarce su su tuba su gyara kuma su yau riƙa yawaita sadaka don kauce mu wancan haɗari Allah ya tsare mu <clears throat> yana daga cikin wasiya da ake ma mata wanda ke sa aure ya danko a sami zamantakewa mai kyau a sami zuriya ɗaya ba shine wancan yara masu surutu a ƙoƙarin hana su shine a sami abin da ake ce ma husnul tadbiri shu'unil bai ki zama kina da kyakkyawan yadda kike ranin ɗin gidanki an kawo maki buhun shinkafa zai iya wata sai ki batar da ita cikin kwana sha biyar akwai iya tafi da gida nan an kawo maki buhun saman bita zai yi sati ɗaya kin ƙara da cikin kwana biyu ya yi daidai abubuwa na yadda za a iya gudanar da gidan ki taimaka mai wajen tattalin arziki shine zai kula da karatun yara asibitinki da na 'ya'yanki da kaza da kaza sannan duka yana da alaƙa da mai ake sebe to ke kina ta tarwatsawa wannan matar babu kyakkyawan gudanar da gida zai sababa mata rashin daɗin zama da ita a gidan mijin in bai hankali ba in bai haƙuri ba wata ran sai ka ji an raba gari abinda ba a so Allah ya tsare mu daga cikin kyautata zaman gida mun faɗo su ɗazu a baya shine tsafta tsara gida kansasa gida yara tarbiyyar gida wato tarbiyyar yaran ta tafi a tsare ta zama tana da control na yaran za ta sa su su yi za ta hana su ku yi kaza ku ba kaza waɗannan duka suna cikin tafi da gida da in mata ta iya za ka gida mai gida hankalin shi kwance idan ya yi aure sabon aure ne sai ka ga ta wata ƙiba ta musamman idan kuma ya daɗe da yin auren sai ka gan shi kalau da shi fes abokai su ta tambaya wai wana ya ne ko wani buɗi aka samu wallahi gida ne ya sami jin daɗi wani mijin za a same shi za ka ga yana ta bushewa yana ta ƙanjamewa lafiya to gida ne babu daɗi in ya zo gidan ya fara cin karo da bola a ƙofar gidan zai shiga ya fara cin karo da wani wari na fitowa daga gidan ya fara cin karo da ita ita kanta ga ta nan wata samodara ba ta kula da sadda zai dawo yadda za ta mai kwalliya yadda za ta abin nan to sai ka ga gaba ɗaya yana ta shiga wani irin yanayi na lalacewa me dalili shi ne wannan kula da gidan da ba ta da shi ku shi yasa muke wasiya lalle a sami wannan na shida an nuna man lokaci na saura minti goma a saboda haka sauran zan tafi a gurguje na shida shine kyautata zama da ƴan uwan miji ko da sirikai wani bawan Allah Allah ya ka azurta shi da mahaifa ya zauna da su da mahaifiyarsa da mahaifi to yana daga cikin iya zaman ki ke kuma ki zama cewa lalle waɗannan mahaifa nashi kina kula da su sosai kamar yadda kike kula da mahaifanki domin mahaifan miji mata tana ɗaukar su kamar ita ma mahaifanta ne kamar yadda shi ma yake ɗaukar mahaifanta kamar matsayin mahaifansa saboda haka wajibi ne matar da take so ta ji daɗin zama da mijinta to ta kyautata ma ƴan uwansa makusanta musamman mahaifansa so da yawa za ka ga wata mace tana cewa tana son mijinta tana kyautata mai amma tana wulakanta iyayensa to idan shi mijin ya san abin da yake yi a daidai wannan lokacin na fi so a mai da hankali ka abin da muke bayani ba abin da yake a can gefe ba in dai ka zo don ka saurari abin da muke ne wannan mata da za ta rika girmama mijin wato a mahaifan mijinta ko kuma 'yan uwan mijinta ko 'ya'yan mijinta wallahi za ta sami matsayi babba a wurin mijinta wacce kuma take wulakanta su za ta zubar da mutuncinta za ta zubar da duk wata ƙimata domin miji ɗa nagari gari ba zai sa wulaƙanta babasa ya girmama kuma wannan da ke wulaƙanta ba ɗa nagari ba zai so a wulaƙanta babansa ba sannan kuma ya ci gaba da jin daɗin zama da wannan mai wulaƙantawar shi yasa wajibi ku kula da wannan wasiyar na bakwai shine wato yin tarayya da mai gida a duk abin da ya same shi na farin ciki ko na baƙin ciki idan baƙin ciki ya same shi to ki zo ke ki ta dariya zai ji daɗi yana cikin farin ciki ke kuma kin ɗaura fuska kinan ke bakin ciki ke da farin cikin nasa ana so ya zama idan abin damuwa ya same shi to ke ma ya gani a fuskarki wannan abin yana damuki ya yi hasara ba fata yake ba kasuwa ya dawo yana baki labari ke ma sai ki jajanta mai haka ne ko ba haka ba babu ciniki yanzu sai ki jajanta mashi ke ma ki nuna damuwarki a'a ya sami wani abu na farin ciki na arziki na karuwa yana baki labari sai ki nuna farin cikin ki ki taya shi murna to za ki sami matsayi babba a zuciyar mijinki ku dubi Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yarda amin ku dubi Khadija uwar mu'mini Allah ya kara mata yarda amin Khadija Aisha tana kishin wato Aisha tana kishin Khadija ba dan komai ba saboda yawan ambatan da manzo sallallahu alaihi yake ma Khadija me yasa yake yawan ambatanta saboda abubuwan da ce mai na alkhairi ta taimaka masa akan hanyar da awarsa ta taimaka masa a rayuwarsa ta lokacin da ita ce farkon wacce ta yi imani da shi kafin kowa ya karbi abin da ya zo da shi duk taimako ba irin wanda ba taimai ba kamar yadda ainihin shi da kanshi annabi ke cewa qad amana bi idh kafara bin nas wa saddaqatni idh kadzabani nas wa wasatni bima bima laha idh haramani nas wa sannan warzaqani warzaqani Allahu azza wa jalla waladaha idh haramani auladan nisa wannan hadisi yana cikin musnad na Imam Ahmad sadda Aisha take nuna damuwarta waya wannan mata ta rasu ba ta ma duniya amma annabi sai ya taiwon fadin ta ka san kishi irin na mata ga masu mata nan abokan zamanta amma ita ta rasu sai take nuna waya ne annabi yake wa matanta cewa ba zai ambace ta ba kuwa ita ce wacce ta yi imani da shi lokacin da mutane suka kafirce da abin da ya zo da shi sannan ta gaskata shi lokacin da mutane suka karyata abin da ya zo da shi sannan ta taimaka masa da dukiyarsa da dukiyarta lokacin da yake mutane suka hana shi dukiyar amma ka aka sa masa takunkumi aka daina sayar mashi aka dai duk wani aka yanke alaka to lokacin ita ta ce ta ji ta gani yace ta azurta sannan Allah ya azurta ni e eh, warraqani Allah azza wa jalla waladaha Allah ya azurta ni da ƴaƴanta duk ƴaƴan manzo ka cire Ibrahim Ibrahimul Mu'azz ƴaƴan waye ƴaƴan Khadija ne Allah ya azurta ni da ƴaƴa da ita wanda wasu matan bai bani ƴaƴa da su ba to dan me yasa ba zan rika tuna ta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam har kyauta yake ɗauka ya aika ma ƙawayenta da suke da rai saboda tunawa da abinda Khadija ta yi mashi me yasa ta mallaki Annabi saboda damuwa da abin da ya damu da shi to ke ma ki tsaya ki ga duk abin da mijin ke damu da shi kin damu da shi kina mai da hankali saboda haka zai rika tuna da sadda kike da rai da ma bayan baki da rai in kina nan kin tafiya zai rika tuna domin me kina damuwa da bukatar shi akwai mata da mai gida zai dawo ko a jikinta ba ruwanta yayi sallama ta amsa sallama a ciki Ya zo da cefane ta ce aje nan don Allah wannan zai ji daɗi abincin ta gama sai ya ce a kawo masa kaga irin wannan mata irin su ne in ba sa ba sai ya ce kama hanyarki wata ta shigo tunda yana da wannan damar kuma yau yara na nan wanda suke neman ina za su kurɗa su shiga ita ta iya duk abubuwan da ake wa miji ta koya in baki sa'a ba sai ki kin zo kin rasa abin da ni'ima da kike ciki na takwas shine wato godiya ga miji abinda da ya kawo ya baki to ki rika cewa an gode Allah saka da alkhairi Allah sanya albarka Allah ya sa na gobe fi ne yau wannan miji zai ji daɗi ko ko ba zai ji ba zai ji daɗi ah manzo sallallahu cewa ya me eh man sana ilaikumul ma'rufa fakafi'u wanda diye maku abin alheri ku sakan ka masa ya yi maki abin alheri kin ce ala saka Allah ya sanya albarka mai gida na gode wannan zane da aka yi mana a'a wannan abinci da aka kawo mana wannan yara da aka yi musu kaza kina kullun mun gode mun gode to ki tabbatar wallahi za ki sami matsayi a cikin zuciyar mijinki amma yayi ba ruwanki ko a'a kin ma kau da kanki kamar bai ba wallahi wannan zai illanta ki a zamantakewa ki da mijinki ta kusa da ta ƙarshe shine wato ɓoye sirrin mai gida mata ta ɓoye sirrin mai gidanta da wasu aibi nashi wanda ba za ta so a sani ba domin shi fa bai da wani kusa da shi kamar ta ko akwai shi ita a waninsa kamar riga ce ita ce tufafinsa ita ce suturarsa to kuma ta je tana kwaye shi tana faɗin akwai matan da suke haka suke za ta je ta zauna tana gaya ma ƙawayenta in wani abu ya haɗa su ko gidan biki ko wata ziyara ko asibiti nan kuma za ta je tana faɗin kaza kaza ni mai gidan ma na kaza kaza wata abin da ya shafi harka na zamantakewa ta aure wani zamantakewa ta a'a da yara ta je ta rika tona sirri wannan haramun ne ko ba daidai ba ne kuma mata tana zuba makanta wato da mutuncin ta aure mijinta wajibi ta kiyaye wannan sirrin da ke tsakaninsu kamar yadda shi ma wajibi ne kiyaye wannan sirri din sai wasu yan kurakurai wanda ya kamata mata ta kiyaye dan zama yayi kyau a sami dankon zamantakewa kwai kurakurai kamar haka wanda malamai suka faɗi wanda ya kamata a ce wato ainihin mata ta kiyaye su na ɗaya bai kamata mace ta je gaban mijinta tana faɗa masa kyan wata mata ba ina jin ba ku gane ba kuna fira da matarka sai ta ta baka labarin wata mata ka ai wancan ko tana da kyau wallahi kyakkyawan mata ce kaza kaza kaza kaza kuna fahimta wannan kaga tana zubar da kimar ta ne ba daidai bane wannan malamai sun ce kada mace ce wannan a gaban mijinta na biyu haka nan wato wasu matan da yawa sukan aikata wasu abubuwa wanda bai dace ba wanda yake wato ainihin yana zubar da mutuncinsu da su da ainihin mazajensu miji ya dawo daga wurin aiki ko daga kasuwa ko daga tafiya yana shigowa ta karɓe shi ta ya zauna amma yana zama shikenan sai ta fara lissafo masa bukatu yaran nan gobe za su koma makaranta ba kaza ba kaza yanzu abincinmu ya ƙare na shiga su to babu komai kaza kaza wancan yaro bai da lafiya ga hicen kwance wancan zazzabi take a'a yana shigowa fa bai huta ba bai ci riga ba bai ci abinci ba bai dan duk waɗannan waƙa a kaddara gaskiya ne zai ji daɗi bata tuna kissar matar da cikin matan sahabbai da mijinta ya fita neman abinci ya bar ɗanta bai da lafiya ya san bai da lafiya Allah ya karɓi ransa ba ta wato baya nan ta gaya ma abokan zamanta kar wanda ya ba shi labarin rasuwar ku bari ni zan ba shi labarin rasa ɗansa kar wanda ya tare ya gaya mai ta ce kowa a ƙyale matan nan ɗan nan ta san ya rasu ta je te mai duk abin da ake ma wanda ya rasu na wanka da komai ta sami wani lungu can a ɗaki wani loko ta je ta aje shi ta lullube shi ta je ta yi wanka ta ci ado ta kawo mashi abinci duk abin da take mashi ne da ta saba ya zo ya tarar bata fasa ba ta kawo masa abinci ta ɗauko mafeci ta mai sannu da zuwa barka da sauka sannu sannu mai gida ta nemi masa fifita ya ci abinci ta kawo ruwa ya sha ya natsu gumin jikinsa ya ga gashi ta yi adanta kuma ko a jikinta ko a fuska bata nuna mai cewa sun yi rashin ɗa ba sai da ya gama sannan ga ado sannan ya kusance ta kusantar abin da ake tsakanin miji da mata ya auku tsakaninsu yadda suka gama tukuna komai sannan ta ce to mai gida wanda ya baka ajiya sai ya zo ya ce yana so ya karɓi abin da ya baka ɗin nan ajiya kayansa za a ba shi ko ba za a ba shi ba ya ce za a ba shi ai kayan shi ne ta ce to ɗanka da ɗana mu nemi ladan rasa shi a wurin Allah kun gane magana mu nemi ladan rashin sama na ya rasu shekinan kaga waɗancan abubuwa da ya yi na iya cin abinci ya sha ruwa ya huta sannan har ya iya kusanta iyalinsa da daga shigowa ta kwantsa mashi ya kuke ji akwai abin da zai yi kana shigowa ka baka labarin danka, ya rasu za ka iya cin abinci a wannan lokacin za ka iya shan ruwa har ka kusanci iyalinka zai yi ta gama sai ya tashi bayan nan da gari yawa ya tafi ba annabi labari cewa ga abin da ya faru abin da matata tema ni ya ba shi labari annabi ya murmushi ya ce masha Allahu Allah ya kaddara ɗa a wannan kwanciya taku Allah ya karba addu'ar manzo sai gashi da wannan sababin kwanciya an sami ciki ya shiga aka haifi ɗa shi ma ɗan da aka haifa ya kama manzo ya masa addu'a sai gashi shi wannan ɗan sai da ya haifi ‘ya'ya makaranta guda tara mahaddata ƙur'ani kaga da ya je gaya ma annabi bai ce mata ba ta daidai ba sai ya yaba ya farin ciki to yau haka mata suke ki kula da wannan ki daina miji da ya zo ki tare shi da problem da matsaloli ke ce kaza ke ce ba zai ji daɗi ba ki bari ya huta ki da tsinin fashin shi ki da hutunsa sannan waɗannan matsaloli ki ta gaya mai su a hankali kuma wannan ne zai sa ya iya biya miki su amma can kina faɗi kayanta zai tutsu waje ɗaya sai kuma abin da yake so ya samu ya abu na ƙarshe shi ne ƙoƙarin ado da wasu matan in kaga adansu sun caɓa ado to fita za su amma a cikin gida ta yi ado ta ƙura a daka ta sanya turare da wannan shafe-shafen da ke tashi wasu duk matan ba su yi mamijinsu in dai kaga sun yi har yara a gidan sun saba da sun ga ta fara kwalliya sai su ce mama za a tafi da ni ko saboda in dai ta yi ado to fita za a yi ba za ta yi ado ma mijinta da zai dawo karfe hudu daga aiki zai dawo karfe biyar daga kasuwa a'a zai dawo bayan magariba ta yi ado zai dawo bayan isha ba ta san wannan ba ta yi ado ta gyara jikinta ta ce sanya waye to lalle a guji wannan matsala ce yana sababa fitintinu masu yawa wasu mazan sai ka ga basa sa iya haƙuri Allah ya sa mu dace ai hakuri kila na ɗan tsawaita mana ga manya-manyan malamai kusa da ni za su ƙara bayanin abubuwan da na rage ban faɗi ba da fatan wanda muka yi dan su sun ji kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na wa'azi Allah ya gyara mana matanmu ya kimtsa mana su ya ba su tarbiyya tarbiyya ta gari ya sa su zama mata salihai wanda aljanna za ta zama komarsu a sannan aure da za a yi nan da kwana ɗaya ko biyu kenan muna addu'a waɗannan aure da za a ɗaura Allah ya musu albarka Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba su zuri'a ta gari sannan yan uwa da suke zaune wannan unguwa muka gaggaisa da su da dama ina addu'a Allah ya sanya albarka Allah ya ƙara mana fahimta addini ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na yau da kullum ya tabbatar da gadigan mu akan sunna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh